shi ma saboda ya ga suna ƙoƙarin mika shi kotu ne. Yumna kuwa tana barin wurin ta cire sim ɗinta ta mayar da wanda aka santa da shi. Karatun su yana ta ƙara miƙawa a yayin da ba su da wata matsala. Duk abin da suke so ana yi musu. Soyayyar Yumna da Haris kuwa abin ba a cewa komai. Hashim kuwa ya kai makura a haƙuri don haka yau suna catin ya ce ta ɗauki hotonta ta tura masa yanzu. don yana son ya gani ba ta iya yi masa musu akan duk abin da ya ce mata. Don haka ta mika wa Islam da ke gefen ta waya ta ce, ɗauke rahoto in tura wa mutumina. Kala biyu ta ɗauke ta, tana dariya. Sun yi kyau sosai, don haka ta tura masa. Daman yana wajen hutawansa ne da abokansa. Ga 'yan mata suna ta aikin yanga, su a dole sun ga saurayi. Gani suka yi ya yi wata 'yar ƙara tare da miƙewa yana ƙarewa kyan halittar ta kallo gaba ɗaya abokan suka bi shi da kallo ganin yadda suka maida shi mahaukaci yasa ya nuna musu hotunan gani yake yarinyar kullum ƙara masa kyau take yi ya ce kun ga hasken zuciya ta radiya Radiya kenan ita ce rayuwata gaba ɗaya idan na rasa ta zan iya rasa raina a da ina ƙaryata zazzafar soyayya amma a yanzu kam Na fi kowa karrama soyayya. Salman ya sake ware idanu ya ce, "Dama akwai irin waɗannan matan a Najeriya? In dai haka ne ko, ko me ya kai a kanta, ba zan taɓa ganin laifinka ba." Daga nan abokan suka dinga yabawa zaɓinsa. A ranar, Hashim ya ƙudiri aniyar dole ya sa rana. ya dawo Najeriya domin ya ji abokansa sun fara kiransa marar rabo in ba rashin rabo ba, ta yaya zai haɗu da zuƙeƙiyar mace wanda ko shugaban ƙasa ta fi ƙarfin sama, bare shi, amma ya kasa zuwa ya ganta, su tsayar da magana. Maganganun nan su suka daɗa tunzura shi, ya ƙudiri aniyar zai yi wa Najeriya zuwar bazata ba tare da ya gaya wa kowa ba, haka kuwa aka yi. Bayan ya gama waya da mominsa, ya kira ɗan uwansa, “Hello big boy, kana lafiya?” Lafiya ƙalau ɗan ƙwarabin jiki, Hashim ya nuke kafaɗa kamar yadda suka saba zama yara ƙanana idan suna tare, ya ce, “Ni dai ban yarda ba, gaskiya sai dai ka ce min ɗan uwa gaba ɗaya jikinka ba wai rabin jikinka ba.” Gaba ɗaya suka yi dariya. Haris ya ce, Wallahi kewarka ta dame ni. Idan zan fita ni kaɗai, sai in ji wani iri. Ba ni da abokin shawara. Don Allah kai ka dawo, ka ji? Yadda ya ƙarasa maganar ya sake ba shi dariya. Don haka sai da ya dara ya ce, Idan ka damu ka ganni da gaske, ka bar aikinka ka taho sai mu ci gaba da rayuwar mu a nan. sai ya ajiyar zuciya ya ce, Ka san zan iya rabuwa da raina gaba ɗaya domin in faranta maka ko? Don haka ka jira ni, zan zo gobe, sai dai a kore ni a aikin. Hashim ya ɗan yi shiru, yana jinjina shaƙuwarsa da ɗan uwansa. Ya ce, wasa nake maka. Ka sa ido za ka gan ni kwatsam a Najeriya, amma ba zan faɗa maka rana ba, saboda na fi son ku gan ba tare da kun shirya ba. har sai dariya ya ce, to muna nan muna jira. Suna kashe waya ya faɗa wa Momi, amma bai faɗa wa dadinsu ba, Dan ya san shi. zai hana dawowar tun da momi ta ji gudan ɗan nata zai dawo ta dinga sa masu aiki suna yin abinci kala-kala idan bai zo ba sai ta kyautar haka kuwa ta dinga yi ranar wata alhamis yumna ta dawo daga ɗaukar lacca a gajiye idanunta rufe ita kaɗai ta san abin da ke damunta ɗakin nasu babu kowa duk suna waje ita ma guduwa ta yi ba tare da sun ankara ba wayarta kuma tana silent Asma'u ta shigo ta dube ta, harara ta sakar mata ta ce, To su sai ki je kin yi baƙo. Yumna ta zara ido. Waye ya zo ba tare da sanina ba? Waye zai zo in banda da mayanki? Yumna ta yi ajiyar zuciya, ko ba a faɗa ba, ta san Haris ne. Da yanka ta ɗauki hijabin ta fice, ai kuwa shi ɗin ta gani, yana zaune a inda suka saba zama. Fuskar ta ɗauke da fara'a ta ce, Kai ne kake tafe? Murmushi ya biyo bayan zancenta ya ce, Na rasa dalilin da yau nake cikin farin ciki tare da son ki. Yumna ta ce, Wallahi haka nan yau nake jin zaman kaɗaici. Au na mance da wayata a silent take. Bari in sa Islam ta ɗauko min. Haris ya ce, Na kira ki ya fa kirga amma ba ɗauka ba. Yumna ta yi doguwar hamma sannan ta ce, Na shiga lecture ne, shi yasa na sa ta a silent. Duba-duba take yi don ta hango wacce za ta aika ta kawo mata wayarta, amma ba ta ga kowa ba, don haka suka ci gaba da hirarsu. Ƙarar wayarsa ya sa ta yi saurin ɗago kai tana kallonsa. Irin kallon da take masa shi ya haddasa masa kasa ɗaukar wayar har ta tsinke. A karo na biyu aka sake kiransa, Yumin ta ɗan yi gyaran murya ta ce kiranka ake yi ba. Kamar an tsikare shi ya sa hannu ya ciro wayar Sunan da ya gani ne ya sa shi miƙewa, fuskarsa tana nuna tsantsar farin ciki. My bros, kana Najeriya ne, idan ban yi ƙarya ba. Kana ɗakin momina. Hashim da tun da ya sauka yake cikin farin ciki. Daga baya da ya kira Yumna bata ɗauka ba, ɓacin ransa ya fito ƙarara. ransa ya fito ƙarara don haka nan ya ji ransa a ɓace. Idan sun samu ne ya fara ganin radiya ɗinsa tukunna ya yamutsa fuska ya ce, Ina zariya amma ban riga na shiga gidan ba ina son ganin wani abokina ne tukunna akwai abin da zan karɓa a gunsa jikin haris ya yi mugun sanyi tun da yake bai taɓa ganin ɗan uwansa ya sauka a gari ya fara zuwa wani waje ba komai muhimmancin abu yakan ce uwata da ɗan uwana sun fiye min ku muhimmanci haris ya sake kallon inda ya hango radiya ɗauke da waya sannan ya mayar da hankalinsa akan wayar da yake yi ya ce Ɗan uwa, wani abu ne mai muhimmanci wannan da har zaka ka fara ganin sa a kanmu? No, kar ka damu. Ganin sa yana da muhimmanci, domin na riga na rantse ne tun kafin in zo. Shi zan fara gani. Bari in sake kira. Yanzu zan zo gidan. Please, ka jira ni a gida. Ina son da zarar na sauka in fara yin ido huɗu da kai. Jiki a sanye ya amsa mishi. Shikenan, ni ma na ɗan fita ne. Ga nan komawa gidan. Kafin Harisu ya soke wayarsa, har Hashim ya kashe ya kalli Yumna da take danne-dannen waya tana kallon miss Cross ɗin da Hashim da na Aunty Sadiya wata ɓangare ta zuciyarta kuma tana jiyo mata hirar da ƴan uwan suke yi jikinta ya bata yanzu Hashim zai kira ta kafin har sai yi mata magana Maganin kiran Hashim ya shigo ko a jikinta Talata kore tare da sallama bai amsa sallamar ba ya fara ce mata haba gimbiya ya zaki mun haka Ya haƙuri za mu yi waya, ina wani abin ne. Ba ta jira cewarsa ba, ta latsa wajen kashewa. Daman tuni tana da lambar Hashim ta Najeriya. Haris bai wani bita kan wayar da take yi ba, ya miƙe. So sarauniya bari je gida, ɗan uwana ya dawo. Ga dukkan alamu akwai abin da ke damunsa. Zan ƙarasa gida, sai kin ji ni. Yumna ta yi murmushi ta ce, Oke sai mun yi waya. Allah ya yi masa matsalarsa. Har ransa ya ji daɗin wannan addu'ar don haka ya ce, Amin, na gode. Ya shiga mota, ta bi shi da ɗaga hannu. Da sauri ta kira Hashim, yana ganin kiranta ya yi ajiyar zuciya. Gimbiya, har gaba na ya fara faɗi. Kina ina ne? Yumna ta faɗa masa inda take, sannan ta yi saurin komawa ciki. Tana sanar musu da zuwansa. Suka yi shewa tare da tafawa. Sam Yumna ta sake kaya ba, bare kuma wani abu mai kwalliya. saboda kullum cikin kyau take da ƙamshi a wata baƙar mota ya zo ya ɗan jima yana jiranta sannan ta fito tunda ya hango ta ya tabbatar da kyamara ma yana bala'in rage mata kyau tasbihi ya shiga yi da sarkin da ya ƙagi wannan halartar tana sowa, ya ware hannaye alamun ta shigo ya rungume ta yumna ta sun koyar da kai cike da tsanar halayyarsa tana murmushi ya ce wow ashe fa bebin tawa akwai kunya Hashim ya rintsa ido ya buɗe yana jin tamkar ana ƙara masa santa ne ya kina lafiya? Yumin ta sake sun koyar da kai alamun kunya ta ce ka zo lafiya ya hanya sai da ya ware kafaɗa kafin ya ce lafiya ƙalau kin gani nan ko gida ban je ba barora ɗina yana cin yana damuwa shi yasa zan ganki ne kawai in koma Dan ba na son ɓacin ransa idan na dawo anjima Zan baki labarin irin shakuwar da muka yi da junanmu da kuma fahimtar da muke da ita. Yumna ta dago suka haɗa idanu. Da sauri ya kawar da kai ya ce, Radiya kina da kyau, idanunki suna bala'in ƙayatar da ni. Da za ki yi min izinin mu je gidanku, da na ji daɗi sosai. Yumna ta ce, kar ka damu, gidanmu ba sa auren dole. A gidanmu ni 'yar gata ce, abin da nake so shi ake mu Kuma ni na ce na ji, na gani, kai nake so. Idan kana shakkar soyayyar da nake maka ne, daga yau ka daina, domin ni Radiya taka ce. Babu gudu, babu ja da baya. Idan iyayena suka ganka yanzu, za su ce ya muka yi da su, domin na yi musu alkawarin ba zan yi aure ba, sai na gama karatu. Kaga sai ka gode wa Allah, ka zo daidai mun kusan gamawa da zarar mun gama makaranta sai mu yi aure maganganunta suna ratsa shi yadda ya kamata dole ya rintsa ido sannan ya sake buɗewa, ya ce Godiya nake Gimbiya, kalamanki sun yi min daɗi. Sai dai ina son ki taya ni addu'ar Allah ya bani ikon juriya har wannan lokacin domin wallahi gani nake yi kamar shekaru goma kike kira min. Ga tsarabar kina, ni zan koma. In an jima ki min girki mai daɗi don a nan zan ci abinci. Haka nan Yumna ta tsinci kanta da karɓar kayan abin da bata taɓa yi ba kenan. Don yadda take da Haris bata karɓa kayansa ba, haka suka yi sallama yana alhininta. Cike da farin ciki ya shiga GRA da Haris ya fara gamuwa bayan mai gadi da ya buɗe masa gate. Tun kafin motarsa ta tsaya, Haris ya ƙarasa yana murmushi. Runguma juna suka yi, sun jima ba su saki juna ba. Kowannensu baki ya ƙi rufuwa. Daga nan suka saki juna tare da tafawa. Mommy ta leko ta windo Dan ta ga wane ne ya shigo da mota. Tana ganin ɗanta ta fito da sauri har tana tuntuɓe gaba ɗaya ta haɗa 'yan biyun ta rungume su ƙwallaye ya zubo mata shar a bisa dakalin ta. domin hawayen ya sauka a jikin hashim da sauri ya ɗago ya ce momi kuka kuma jin haka ya sa fara'ar fuskar haris ta ɓace ɓat ya ce wai momi ki dinga zubar da hawayenki hankalinmu yana tashi gaba ɗaya suka sa hannu suka shiga goge mata fuska daga nan suka jawo hannunta suka shige ciki a ranar duk wanda ya ci sa'ar ganin momi zai fahimci tsantsar farin cikin da take ciki haka ma maman ilham ta fito suka yi ta barkwanci da hashim momi ta ce bari in kira dadinmu da sauri haris ta ce don allah kada ki faɗa masa ki bari sai ya dawo da daddare sai kawai ya gan shi Bayan sun yi sallar magariba, Hashim ya sake ɗaukar wanka ya fito tsaf da shi. Momi ta kalle shi ta ce, sai kuma ina, Momi zan je wurin wani abokina ne, akwai abubuwan da muke yi ne. Idan ɗan uwa ya dawo, ki ce masa yanzu zan dawo. Momi ta bi ɗanta da kallo har ya fice. Motar da ya zo a cikinta ta farko, ba da ita ya dawo ba. Ita kanta ta ɗau kwalliya mai ɗaukar hankali. Ganinta ya sa shi duk ya susuce. hankalinsa ya sake tashi sha'awar ta ya kama shi ita kuwa kanta na ƙasa tana wasa da hannayenta duk yadda ya so ta zauna kusa da shi abin ya faskara dole ya ƙyale ta ba don ya so hakan ba sakwara da miyar agushi ta fara gabatar masa da shi kaɗan ya ci sannan ya tura kwanon duk da ya ji daɗin abincin hakan bai sa ya ci sosai ba saboda sha'awar yimna da ya kama shi Haka suka sha daddaɗin hiransu wanda Hashim ya kasa manta lafiyayyen kalaman da Yumna ta faɗa masa a wannan rana. Kiran wayar Haris ne ya tashe su daga hirarsu, ya yi mata alƙawarin gobe zai zo kafin ta wuce Kaduna. Kamar yadda ta faɗa masa, za ta ce Kaduna da yamma, ta yi kwana ɗaya sannan ta dawo. Ta ce masa babu damuwa, lokacin da ta je raka shi ma kamar kada su rabu iya kulawa Yumna ta nuna wa Hashim don haka a ranar yana komawa gida ya koma da matukar farin ciki wanda har mutan gidan sun gane dadi kuwa da ya ganshi. sai abin ya bashi mamaki ya ce wato Haris ya zuga ka kaya abin da ranka ke so ko Haris ya ce, Wallahi daji babu ruwana, ni na fi zaton ma akwai abin da ya kawo Hashim Najeriya, tun da ya zo fa bai zauna ba. Hashim da yake rungume da Ilham ya kalli matar Haris ya ce, Bilkisu, kina jin sharin da mijinki yake min ko? Ki ma momi kina jin abin da mijinki ke faɗa min ko? Gaba ɗaya suka sa dariya. Momi ta ce, Bai sa baka ce shi ma yana maka sharrin ba. Hashim ya miƙe yana faɗin, Wane ni? Cike da mamaki suka bi shi da kallo. Momi ce ta yi ƙarfin halin cewa, ina kuma za ka je? Momi sai da safe, ina son in kwanta da wuri ne. Yauwa Bros da Bilkisu a tashi a je a kwanta, yau babu hira. Sai gobe, kafin a samu wanda zai tanka masa, har ya shige ya rufe ƙofarsa, gaba ɗaya suka kalli juna. Haris ne ya fara harbo jirginsa, ya ce, Dadi, cinka, menene? Dadi ya ɗan yi shiru, sannan ya ce, Na baka gari. Momi ta ce, Zan faɗa. Okay, go ahead, mom. sai da ta yi ɗan jim kafin ta ce budurwa ga dukkan alamu yana ji da ita haka yake momi tunaninmu ya zo ɗaya wallahi ina ganin mutumina ya kamu ne in dai haka ne za mu fi kowa murna dadi ya ce allah ya sa ba soyayyar shirme ba ce kamar yadda ya saba yi wa 'yan mata kai ku ji tsoron ranar da allah zai kama ku har sai yi dariya ya ce ai su kenan 'yan iska Ya juyo ya kalli Bilkisu ya ce, Ke, ɗauki yarinyar nan, ki kai ta ciki. Bilkisu sarkin haƙuri, ta riga ta san dalilinsa na korarta, don haka ta miƙe ta ce, Sai da safen ku, ta ɗauki ‘yarta ta shige. da sai gyara zama ya ce, Mamina, ya maganar kai da ne, me yasa baki bai wa daji labarin yadda yarinyar ta haɗu ba? Mami ta yi dariya ta ce, Ai ga ka gashi, sai ka bashi labarin miskilar da ka samu. Ya matso kusa da daji ya ce, Wato na daɗe ban ga mace mai kyau da tsarin kairi ba. Ita kanta momi da ta ganta sai ta ruɗe. Ina jiran ta gama makaranta ne, idan ya so sai a haɗa bikin da na Hashim. Dadi yayi dariya ya ce, Duk yadda kake gwada ɓacin ran Bilkisu, yau ita za ka yi wa kishiya, lallai maza kuna sha'aninku. Momi ta ce, Ban kai. Dadi ya sake yin dariya ya ce, Haba, ai ni na tsufa. Hashim suka gani a kansu yana dariya, gaba ɗaya suka ɗago suna kallonsa ya ce momi ban yi niyyar faɗa muku ba yanzu ma na gama waya da ita daga nan hashim ya nemi waje ya zauna kusa da dadi tare da cewa dadi na kai kaɗai zan nuna wa ita ya buɗe wayarsa tare da ciro hoton yumna ya nuna wa dadi Ai kuwa dadi ya zaro ido ya ce, Wow, ka iya zaɓe, yaushe za a tura, domin ɗan uwanka ma aure zai ƙara. Hashim ya zaro ido tare da kallon fuskar tare da kallon ƙofar Bilkisu. Ya juyo ya ce, Angon Bilkisu, duk soyayyar da kake yi wa Bilkisu, yau ita za ka yi wa kishiya. har sai dariya ya ce, Kai kanka idan ka ga yarinyar da na gano, sai ka bani lambar yabo. Dadi ya ce, Amma dai bata kai na man ɗina kyau ba. Momi ta yi ta ce, A'a wallahi, kai dai kawai dan baka ga ta Haris bace. ce, ta yi matuƙar haɗuwa, sai dai yarinyar akwai ji da kai, ko da yake kyau da ilimin ta yasa ta kai wannan matsayin, ina fatan dai daga waɗannan an daina jawo mana magana. Hashim ya ce, ai ni yanzu na daina kallon kowace mace. Hashim ya rinsa ido, ya rike ƙirjinsa ya ce, Mom, Dad, idan har na rasa wannan yarinyar, ku ɗauka kawai kuma kun rasa ni har abada. wasu siraran hawaye suka wanke masa fuska gaba ɗaya jikinsu ya yi sanyi har sai danne irin zafin da zuciyarsu take yi a kan soyayyar Kairi ya ce ɗan uwa ka daina damun kanka ba mu taɓa neman abu mun rasa ba don haka sai ka auri yarinyar da kake so ko da hakan yana nufin ƙarewar dukiya ta ce da na iyayenmu ƙwarai kuwa za mu iya sadaukar da dukiyarmu domin samar muku farin ciki a duk inda take cewar dadi Momi kuwa tagumi ta yi, jikinta duk ya yi sanyi. Sun jima suna hira, sannan kowa ya shige makwancinsa. Ganin Momi ta yi tagumi, ya sa Dadi kallonta ya ce, Madam, wani abin ya faru ne? Momi ta ware ido cike da takaici ta ce, Kana nufin har ka mance hawayen ɗanka da ka gani? Yaron da duk rintsi ba a ganin hawayensa, sai yau, yau ɗin ma akan mace, kuma har yana kira wa kansa mutuwa idan ya rasa ta. Anya babu abin da zai zo ya faru. Jikina ya yi mugun sanyi, don haka zan san yadda zan yi, ya rage santa, don ba zan yarda ya rasa ‘ya'yana ba a kan mace. Mutanen da suke wulaƙanta ‘yan mata saboda Allah bai ɗora musu wahalalliyar soyayya ba, gaskiya na tsorata. Dadi ya sa hannu ya jawo ta, ya dinga lallaɓa ta akan kar ta damu. Ya dai faɗa ne kawai, babu abin da zai faru, bare kuma idan kuɗi na yawo a gari. babu abin da za su nema su rasa a haka har bacci ya kwashe su a can ɓangaren kuwa faɗa ne ya kace me a tsakanin Haris da Bilkisu akan maganganun da ta ji don haka ta dinga masifa duk da tana tsoronsa yau kam ta kai ƙarshe hayaniyarsu ta tashi Hashim don haka ya tashi ya je ɓangaren su fuskarsa san babu walwala ya ce ke Bilkisu kina da hankali kuwa mijinki ne fa Don mijina ne sai aka ce ya dinga cutata?” haris ya ɗaga hannu ya zabga mata mari ya ce, “Don ubanki ni ne macuci?” Duk da haka bakinta bai mutu ba. “Eh, in ba macuci ba ne kai, menene? Haris, ka daɗe kana yi min abin da ranka ke so. Ban taɓa damuwa ba. Don an faɗa maka ban san ka taɓa yi wa wata ciki ba ne, saboda tsabar Dalla mata marin da ya yi ne ya sa bakinta yin shiru. Nan da nan jini ya shiga zuba a bakinta. Kuka take yi mai cin rai. Hashim ya ci zafin munanan kalaman da Bilkisu take faɗa wa ɗan uwansa, don haka ya kamo hannun Haris suka bar ɗakin zuwa ɗakin Hashim. Gaba ɗayansu ba sa cikin natsuwa. Haris ya ɗaga waya yana kiran Yumna. A lokacin tana karatu saboda gobe suna da jarrabawa.